we have 1.7 million within the host community that are finding it difficult Gwamnan jihar Borno Honorable Bukashi Tima kenan ke bayyana halin da 'yan gudun hijira kimanin miliyan 1.800 da ke birnin Maiduguri ke ciki da ya ce suna cikin mawuyacin hali musamman ma na rashin abinci. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya karbi mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi da kuma sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shewa fadarsa da ke garin Maiduguri. Gwamnan yana dai wannan bayanin ne na kuma sharan kwalla da kuma nuna masu takaici game da irin halin da al'umman jihar Borno suka shiga da rigingimin 'yan kungiyar Boko Haram ya haddasa. Royal ya ce mai martaba muna neman taimakon ka ko hanya da zaga zaka iya don a cire al'ummar mu cikin wannan hali na kunci da suka shiga. Gwamnan ya ce mu mutane ne masu alfahari kuma ni na tsani roƙo amma wannan rikici ya sa ni dole in zamo mai roƙo saboda ni mai fafutuka ne a duk tsawon rayuwa na most of the people here they are not even staying in their homes yace mai martaba kusan waɗannan mutanen da kake gani yanzu haka dukkanin su ba gidajen suke ba dan sun ba ƴan uwansu ne da suka zo dan samun mafaka yace kusan kowane mutum da ka gani a nan na da ƴan gudun hijira daga ɗari zuwa hamsin har zuwa biyu. a matsayinsa na magidanci guda gwamnan ya kuma ba da wani misali da wani attajiri da yace ya sani a garin Bama yace wannan rikici ya gurgunta shi a akwai attajirai a Bama 5 6 years ago na san wani who was worth up to a hundred million naira, hundred million naira four, five years ago, wallahi yanzu ba shi 50,000 naira. Sai yaro kat kun zai ce da iyalai mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sunusi lamido sunusi ya ce halin da al'umman wannan yanki suka shiga abu ne da ke bukatan agajin gaggawa mai martaba ya ce akwai wani bincike da ya taba gudanarwa inda suka gano cewa talaucin da ke jihohin borno da yobe ya tsara na kasashen nijar da chadi the poverty levels in borno and yobe were higher than the average poverty in Niger and Chad. Mai martaban ya ci gaba da jawabi yana mai cewa. Duk duniya ta yaba wa mutanen Borno. akan kokari da suke kuma har yanzu suna ciki na irin wahalhalu da suka samu da yarda da kudurar Allah da kuma tsayawa da kokarin ci gaba da rayuwa duk da cewa ga wa'annan da suka fuskanta muna tabbatarwa mai girma gwamna cewa dukkanin abin da zamu yi da janibinmu na kawo ɗauki da taimako zamu saboda abin da ya shafi borno ya shafe mu eh, kuma wannan abin gaba daya mu a cewa gaba daya muna kira ga dukkanin mutanen ƙasar nan da masu hali da gwamnatoci su duba halin da talakawa suke ciki musamman talakawa a inda ake yaki a duba umarnin allah subhanahu wa ta'ala na taimakawa wanda yake ƙasa a kawo dauki a kawo masa. shi ma mai martaba sarkin gobe alhaji abubakar shehu ya tofa albarkacin bakinsa game da abubuwan da ke faruwa a wannan yanki da kuma irin guduma da ce suna baiwa yan jihar borno a masarautarsa to kamar ni a gombe akwai idps kusan guda dubu daya na mutanen borno wannan a disamba muka yi selecting muka ba su kayan gudunmawa kuma sannan akwai yara wanda muka ɗauka makaranta wanda su koma can nan muka za a yara dubu ɗaya da ɗari biyar akwai yaran borno da yawa ana a ciki to ba sannan kuma kamar da shi ne mai kamar ya faɗa za mu ci gaba da ganin yadda za mu yi masu hannu da shi wurin taimakawa mutane yan kuma kudin hijira. Bayan kammala wannan jawaban ne sai gwamnan jihar Borno ya nemi afuwa wajen sarakunan kan yadda ya dinga sharan kwalla a gaban su wanda ya ce irin halin da al'umman nasa suka shiga ne ke sa shi zub da wannan kwalla. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.